jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na ranar litinin shida ga watan ramadan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da 23 ga watan biyu shekarar bature 2026 wannan shine majalisi na mai lamba ta da 111 insha Allah a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wanda muka yi wata ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba manta ba ba mu gushe ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin surorin alkur'ani muna kan ayoyi na ɗari 142 zuwa da uku inda Allah madaukakin sarki yake ci gaba da mana bayanin halayen Yahudawa da kuma irin yadda ya umarci manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mu'amalance su to anan ne muka fara jin qadiya game da juya fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallama zuwa kallon dakin Ka'aba bayan dawowansa Madina da watanni goma sha shida ko sha bakwai yana kallon baitul maqdis wato kasar sham fadin Allah maɗaukacin sarki ta yaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عكبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم dan jama'a musulmi ba a manta ba a jiya muka fara bayani akan cewa dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi garin Madina sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mishi ya ci gaba da kallon Baitul Maqdis kuma mun ji alaƙar da ta sa an yi wato ya ci gaba da kallon baitul maqdis dama a garin makka fuskan ɗakin kaaba wanda yake da ainihin wato alhajaraini ko kuma arrukunaini rukunul yamani da kuma hajarul aswad idan mutum ya tsaya ya fuskanci wannan bangon kowa ya sayar da ɗakin ka'aba yake aiko fuska guda hudu akwai fuskan da yake ta inda kofan ka'aba yake akwai fuskan da in ka yi gaba an fahimta ko in ka sake zagayowa kafin ka dawo fuska ta karshe ne ainihin wato rukuni guda biyu wanda ake cewa rukunin yamani wannan fuskar nan ne inda alhazai in suna tsawaci aka sunanta su rinka yin rabbana na fi duniya in suka zo wannan fuskar alhazan da ke cikin mutum fahimci wajen ko za ka ga akwai wani waje da ake shafawa daga ainihin wato kusurwa ta can zuwa kusurwan da wannan dutse da ake kira hajarul aswad yake to wannan fuskar idan ka tsaya ka kalli fuskar to tamkar kana kallon kasar sham ne ina fata an gane ƙasar sham kuwa nan ne inda baitul maqdis yake to tun manzon Allah na garin makka kafin ya hijira ya dawo madina wannan fuskan yake kallo in yana ainihin wato sallah a ɗakin ka'aba kaga sai ya zan fuskan dama ya fuskanci baitul maqdis to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro garin makka ya dawo garin madina sai ya ci gaba da kallon wannan direction din da yake kallo amma kuma yanzu ya baro ɗakin ka'aba a baya Sun san shi yasa idan mutum yana ɗakin ka'aba to ana kewaye ɗakin ka'aba ne idan ka tsaya daga bayan ka'aba zaka kalli ka'aba in ka koma daman shi to zaka kallo hagun shi in ka tsallaka bayan shi to zaka kallo gaban shi kamar yadda in kana a daman shi zaka kallo hagun shi jama'a an gane ko shi yasa kaga tsawon ɗakin ka'aba yake kewayewa to daga nan kuma ɗakin kaba duk ɓangaren da kake a faɗin duniya to bayan da aka shar'anta wannan dokan sai ka juyo nahiyar inda ɗakin yake sai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ya yaje garin Madina ba a riga an shar'anta kallon ɗakin Ka'aba ba da haka sai ya ci gaba da kallon direction inda ya ci gaba da kallon Baitul Maqdis ina fata an gane yanzu to annabi sallallahu alaihi wa alihi sai abubuwan da suka faru suka faru kamar yadda muka yi mana isharar su a jiya har yahudu da su da wasu munafikai da wasu bangarori daga cikin ainihin wato mushrikan larabawa suka rinka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi gori da ainihin ya da magana da tsokana akan cewa to ai inda ma kake kallo inda masu addinin asali wanda kace ba daidai suke ba nan suke kallo su ma to addinin ku ya zama ɗaya kenan yan yan yan yan yan yan waye mutu waye tashi kaza kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka burin Allah madaukakin sarki ya juya mushi alkiblan shi ile ko kamar yadda muka sani manzon Allah dan gatan Allah ne ba kasafai zai wato so wani abu a zuciyar shi ba tare da Allah ya mishi wannan abun ba kun tuna kadiyan rikicinsu da ummul mu'minina sayyida aisha radiyallahu anha wata rana tace ma nara rabbuka illa taba'a hawa wallahi Allah nan naka da ya ci biye son zuciyanka duk abin da kake so kawai sai saukar da aya ya ce shi za a yi ina ba ta gani ka san mata akwai su da siyasa wani lokacin ko da manzan Allah ma ba su kyale shi ba ya ba gano wannan da ke ko da manzan Allah ya yi burin wani abu sai Allah ya saukar ya ce an yi wannan abun ya manzan Allah to sai annabi ya rinka fatan Allah ya juyar da fuskar shi kalli ɗakin Ka'aba ile ko daga ƙarshe sai Allah ya biya mishi wannan bukatar to hakan ya tabbata kuma sai kuma suka ci gaba da yama ɗiɗi har ila yau to addinin nashi ma to kama kame ne kenan yau a kalli nan gobe a kalli can me yasa kuma suka juya suka daina kallon inda suke kallo jiya menene menene menene shine sai Allah da kanshi ya jibinci al'amarin maida musu da martani jama'a an fahimci wannan da kyau ko to a ne muka fara jin bayanai da alimamu ibnu a ajiya ya kawo kafin mu fada cikin waɗancan masail da muke mana ishara da alimamu kurtubi ya kawo a tafsirinsa bari mu ɗauka daga inda malam yake cewa bayan ya kawo mana riwayan alimamu al-bukhari da muka ji sahabi bara'u dan azib ya bada tarihin asalin yadda abin ya faru an gane wannan da ke ko ya ce wa ƙala bunu abi hatim malan ɗan malan abdurrahman ibnu abi hatim arrazi ya ce haddasana abu zura abokin mahaifina abu zura ta razi ya ba mu wannan hadithi ƙala haddasana hasan bunu Afiya. ƙala haddasana isra'ilu an abi ishaka, an albara'i shi ma dai isnadin daga sahabi albara'u ɗan azu fala bara'u ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زن الله da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance قد صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا da ya dawo madina ya rinka yin Sallah, a halin yana kallon baitul maqdis sai da aka ɗau watanni 16 aw 17 shahran ko kuma watanni goma sha bakwai. haka aka samu wannan shakka a cikin adadin watannin wasu riwayoyin sai kuma suka zo suka tabbatar da wata goma sha shida ne wasu kuma suka ce sha bakwai ne to wannan ya jawo wannan shakka wasu kuma suka ce an cika wata sha shida ne an shiga na sha bakwai ina fata an gane to kaga wani lokacin aka zo sai a ce wata sha shida idan aka lura da kuma an shiga na sha bakwai sai a ce sha bakwai wallahu a'lam to da aka ainihin wato zo aka yi waɗannan adadin watanni ana kallon baitul maqdis sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi sai ya ce wa kana yuhibbu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunar an yi wajjiha nahwal Ka'aba" Allah ya juyar da alqiblan shi ya koma ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba fa anzalallahu daga nan ne sai Allah ya saukar da ayan da zamu zo mu karanta nan gaba insha Allah kadan qad ba wajen wajhika fis sama haqiqa Musa Allah madaukakin sarki mun ga yadda kake daga fuskanka kana kallon sama ne dalilin kallon sama shine kana burin Allah ya saukar da wayi a juya fuskarka ka kalli alkibla ma'ana ka kalli ɗakin Ka'aba a cikin ayar sai Allah yake mishi falanuwalliyannaka qiblatan tarzaha ga maganar sannan Aisha Allah ya kwantar ma Allah hankali cewa da sannu za mu juya alƙiblarka ka kalli inda zuciyanka ya yarda da shi inda kake so kaga Allah na son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka duk abinda manzan Allah yake so sai Allah madaukakin sarki ya yi mishi wannan abu dai daiwa ne abubuwan da manzan Allah zai ce ya nemi Allah ya mishi amma Allah ya ke mishi a'a saboda wata hikima ina fata gani Allah ya ce da sannu za mu juya fuskanka ya koma kallon ɗakin ka'aba kai a lokacin da ake cikin mai wannan maganan sai Allah ya ce an ma yi maka abin da ma kake so fa walli waje haka shatar al al haram kama juya ka kalli ɗakin ka'aba ainihin wato a matsayin alƙiblanka to kaga sanda aka saukar da ayan yana cikin wani sallah ne shine kamar yadda muka fara tattaunawa a jiya to a cikin wannan sallar kai tsaye sai manzan Allah ya juya sai kalli dakin Ka'aba qala bara'u ne riwaya ya fa wajjaha nahwa al-Ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya sai ya kalli nahiyar inda dakin Ka'aba yake wa qala sufaha'u minan nasi wa humul yahud sai wawaye cikin mutane sai suka fara surutu su ne yahudawa waɗanda muka ji manyan malumman su ne ma suka wannan magana amma Allah ya kira su da wawaye sai suka rinka cewa a ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha kun ga mutumin nan ya fa daina kallon inda yake kallo jiya ya daina kallon inda yake kallo dazu da asuba ne ya juyar da fuskansu daga inda suke kallo wanda nan ne mu ma da alqiblamu ma wallahu me ya juya su allati kanu alaiha fa anzalallahu shine sai Allah ya saukar da kul lillahi al wal maghrib ka ba su jawabi ka ba su amsa ka ce dalilin da ya sa kuka juye fuskan ku daga baitul maqdis sai koma dakin kaba? ai da gabas da yamma din nawaye din na Allah da haka ba wani matsala ba ne. Allah da yace ku kalli nan shi yace ku juya ku take kallon can kamar mutum da yake da shago jama'a da ya jera kayan A provision a fuskar dama nan kuma kayan wanke-wanke su sabulai zuwa ne ne gari na wayewa sai ya mai da sabulin can ya mai da provision nan wani zai kai mashi dan ne ba shagon shi ba ne din da ya gada ma zai So ina kuma ga Allah da ya halitta ai Allah shi yake da ikon yayi abin da ya ga dama da haka Allah ne yake da gabas shi yake da yamma wannan shine amsan tambayan ku in tambayan da gaske kuke yi qul lillahi al-mashriqu wal maghribu da gabas da yamma dinna Allah ne ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shine wanda yake shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanyar shi da take miƙaƙiya malam aliyu ibn abi talha shi kuma ya bada labari daga abdullahi dan abbas akan wannan ayan abdullahi dan abbas yace kaga wannan labarin daga bara'u muka gama ji yanzu ko to bari mu ji version daga abdullahi dan abbas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance lamma hajara ila al-madina a farkon yin hijiran shi zuwa garin Madina amarahu Allah an yastaqbila baital maqdis Allah ya umarce shi ya rinka kallon baitul maqdis fa farihatil yahudi yahudawa da suka ga haka sai suka yi murna suka yi farin ciki saboda ne saboda ya dace da wani abu da suke a kai to ashe kenan ya yadda da abin da suke a kai shi yasa yake kallon inda muke kallo abin da ya sa su farin ciki kenan fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka manzon Allah ya ci gaba da kallon baitul maqdis tsawon bid'ata ashara shahara kaga a lafazin ibnu abbas bai faɗi asalin adadin ba ya ce watanni goma sha wani abu to kaga in ka ɗauko riwayan bara'u zai zama sha ne wani abu ɗin shida ko bakwai an fahimta ko wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da cewa fa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi yuhibbu qiblata ibrahim inda ya fi so shine alqiblan annabi ibrahim ina ne alƙibla annabi ibrahim ɗakin ka'aba inda annabi ibrahim ya gina wa biyar fa ibrahim alqawaida min alqawaida min albayt ko wa isma'il mun ji wannan a baya annabi ibrahim ya gina wannan ɗakin da haka manzon Allah yake sha'awar ya kalli inda annabin Allah annabi ibrahim ya gina jama'a muna fahimta ko fa kana yad'u Allah to sai zan manzon Allah duk da yana yin sallan yana kallon baitul maqdis amma kuma kullun addu'a yake yi yana ta roƙon Allah Allah ya cika mashi burin shi ga wannan yana nuna mana ashe addu'a lallai ibada ce dan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da Allah ya san abin da ke zuciyar shi amma Allah sai ya bautar da shi cewa ya yi addu'a su kuna, to kaga min babu aula da ni da kai mu ma in muna da wani guri a zuciyarmu mu rinka gaya wa Allah wannan bukatar namu kada mu rinka wasa da addu'a jama'a kaji ibnu abbas yace fa kana yad'u Allah sai manzon Allah ya rinka roƙon Allah wa yanzuru ila sama amma kuma bai gaggawa ba sai ya sa ido yana kallon sama yana jiran me yazo daga sama wannan hadisin bari mu tsaya mu ƙara fitar da wani fa'ida mai muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kallon sama ne yake fata ya sauko daga sama wahayi wahayin daga wajen wa Allah kenan Allah na ina sama ina fatan jama'a gani dan ba dan haka ba manzo Allah ba zai kalli sama ba to ina masu inkarin cewa Allah na sama shi manzo Allah ya yarda cewa Allah na sama masu cewa Allah na ko ina ai da sai a ga manzo Allah yana sawa shi haka kamar wani dula Allah ya kyauta manzo Allah sai kalli sama jama'a gano wannan da kyau ko to me ya faru فأنزل الله عز وجل sai Allah ya saukar da ainihin wato abinda manzon Allah yake fata sannan ka dubi lafazin saukarwa duk sanda aka ce an saukar da abu daga ina yake saukarwa daga sama ishara akan mai saukar da abun yana ina yana sama da haka akidar Allah na sama akidar musulunci duk wanda ya inkari shi ya inkarin akidar musulmai Allah ya kyauta me Allah ya saukar sai ya saukar da fawallu wujuhakum shafarahu ku juya fuskanku yanzu dinnan haka izin da muke maka magana ya kalli wannan ɗakin da kake fata shine ɗakin Ka'aba za mu zo mu je ayan a gaba au na aina wato ku kalli yankin inda ɗakin Ka'aba yake fartaba min zalika alyahudu yahudu wa qalu to ku ji yahudin can fa da suke sukan shi a farko duk da ta murna suke yi a lokacin sai kuma suka shiga cikin damuwa kai mutumin nan ya sake saba mana dama komai nashi saba mana yake yi wannan kuma shine shiryan manzon Allah shiryan manzon Allah game da yahudi da nasara da dukkanin masu bin aƙidu da addini na fata shine manzon Allah kullun saba musu yake yi manzon Allah baya kwaikwayon su da haka ya kai da kake bin addinin manzon Allah a yau a hirdinka da ka rinka koyi da yahudi da nasara duk wani abu da ya zo daga yahudawa to ka saba musu wannan shi ne sunnar manzon Allah amma wai yau za ka ga musulmi yana kwaikwayon arna yana kwaikwayon yahudawa yana kwaikwayon nasara idan kuma kai magana sai ce wai kai ka cika tsanantawa a addini me yake nufi da tsanantawa wato shi dan ba ruwan shi kenan to kaga wannan gare ya koma wancan addinin da muka yi bayani a jiya wanne krislam <laughs> ba haka wani ba su ne suka ce a wannan majan ba ko kuma ya koma international din ko shine abrahamic religion Allah ya kyauta da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi wato yahudawa suka ji zafi da ya saba musu wa qalu to anan ne sai suka ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wai din Allah mutumin nan me yasa kuma ya daina kallon inda yake kallo ne da fa anzalallahu nan ma sai Allah ya saukar da aya ya ba su martani yace kul kace musu lillahi al-mashriqu wal maghrib ai da gabas da yamma dinna Allah ne ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shine wanda yake shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaici al ahmad a lokacin da wannan al'amarin ya faru yahudawa sun yi bakin ciki matukar bakin ciki to ku rike wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba Yahudi yake yi wa musulmi hasada hasada na ƙarshe a kan shi akwai wasu abubuwa ɗaiɗaiwa wanda ba abin da ba Yahudi ke jin haushin musulmi a kansa kamar su to manzon Allah sallallahu alaihi ya yi mana wannan bayani a cikin hadisin nan na Alimamu Ahmad bari ku ji lafazin Imam Ahmad ya rawaiti hadisin ta hanyar ummu na Aisha isnadin shi daga Aliyu dan Asim daga Hussain dan Abdulrahman, daga Amr ibn Qais daga Muhammad ibn al shi kuma yace ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ita ce tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yace ya'ni fi ahli kitab yana bayani ne game da yahudu da nasara yace innahum kun ga waɗannan al'umma la yahsudunana ala shay'in wallahi ba sa baƙin hassada. gare mu akan komai kama yahsudunana ala yawmil juma'a irin yadda suke mana hassada akan ranar juma'a sa ka gaba ya bude da kyau duk da yake neman yayi wa musulmi wani abu na bakin ciki da kuna rai to sai ya aini wato alakanta shi da sallar juma'a ba yahude ne fa kawai ana zaune kalau wai kawai sai ya zana hoton musulmi yana cikin ibadar sallah wai sai ce yanzu ku kalli wannan ba yana ɓata economy na samun kuɗi ba kenan ana cikin neman kuɗi kawai sai yanke shi ce zai je wannan abin sai nuna musulmi a hoto yayi yi ruku wai a daidai lokacin da ake neman kuɗi musulmi kawai sai ce zai yi sallah saboda rashin sanin muhimmancin economy na duniya kaga nan ne yake kokarin suka sallan musulmi jama'a gano wannan da kyau ko Allah ya ji kan malami mu malam Muhammad Awal Adam Albani daga nan Najeriya yayi wa bakin arne rejoinder ya maida mishi da markani yace gaskiya ne musulmi yana yin salloli a yinin shi a daidai lokacin da ake hada-hadan kasuwanci musamman sallan azahar da la'asar ba su ne dai bai matsalan ko sai kuma sallar juma'a wanda a ranar juma'a saboda lalaci sai suka koma suna kiran juma'a ma wai half day wato shi ba complete day bane dan girma Allah awa nawa ake da shi a cikin ranar juma'a da ma 24 ne ya bambanta da sauran ranaku to me yasa ake cewa juma'a half day kawai saboda musulmi na ibadar sallah jama'a kai hana wannan da ke ko shine sai yace to ayi lissafi a mako guda daidai lokutan da musulmi yake fita business ya je ya sallah ana cikin aikin kamfani zai ce zai yi sallah ana cikin aikin gwamnati zai ce zai yi sallah ana cikin kasuwanci zai ce zai yi sallah yana yin sallah ranar litinin talata laraba alhamis juma'a na fara ba su ne working days ba da suke cewa so waɗannan lokutan da suke sallah a yi lissafi awa nawa yake ɗauka yana wannan sallah kaga da yan musulmi ya fita sallah a zahar Hawa nawa zai fi kaga mintuna za a yi lissafi dole to a yi lissafin minti nawa za a ce musulmi na batawa a lokacin minti talatin rabin awa ya yin rabin awa ko yana yi jama'a to a kaddara yana ma yin rabin awa saboda lalaki zai je ya zauna a bayi ya zauna kan kashi ya ki fitowa ya zo ya yi alola ko to ya yi minti talatin ya rusa economy a cikin minti talatin haka zai yi ranar litinin ya yi talata minti talatin biyu kenan ko ya zama awa nawa yanzu daya ya yi haka ranar laraba ya yi ranar alhamis awa biyu ranar juma'a shi juma'a ma amma ba shi awa ɗaya mai zaman kan shi haka ne ko ba haka bane kaga awanni nawa kenan awa uku a cikin wakin days awa uku to shi ba ya hude ba fa awa uku ya bata ba complete day ya dauka ya yin aiki a cikin shi shine ranar asabar tun daga safe har dare ba hude baya ma bude office ranar asabar da aka sai cewa ranar ma weekend wannan ba ranar aiki ba ne. da Allah da wanda ya bata awa uku a cikin kwana biyar da wanda complete yini guda ya bata ba a yi sana'a ba wa ya fi lalata economy idan ka tambaye shi me yasa ranar asabar ba zai yi sana'a ba ba zai yi business ba me zai ce maka ha me dalilin shi ranar bauta mumtar zai yi bauta ne ranar ma'ana zai dauki awa 24 nan yana bauta shi musulmi bai da ranar bauta a ranar bautar nashi me yasa shi bai bata awa 24 din ba in aka haɗe kwanakin duka yace dududu bai wuce awa uku ba yana jefa wannan rijon din bai bari an yi matsaya an yi comment ba ya janye nashi sai ya koyi wancan hoton sai ya ɗauke shi sai ya fasa wannan suka da yake yanzu ya ga za a ɓallo mishi aiki jama'a gane wannan da ke wannan su ne yahudawa to ku ji abin da manzan Allah yake cewa suna mana bakin ciki da hasada da Allah ya datar da mu ranar juma'a su kuma suka ɓata suka je ranar asabar hadisin Alimamul imam bukhari ya fitar da mana da bayanin yadda wannan al'amarin yake asali asali kamar yadda muka sani a tarihi yanzu gashi muna ta karantawa ko tabbas al'umman yahudu su suka gabaci wannan al'umma al'umman nasara su suka gabaci wannan al'umma da annabi Musa da Isa duk sun gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to tun a zamanin su Allah ya rinka yi ma annabawansa albishir cewa a cikin mako akwai wani rana guda wanda wannan ranan Allah ya girmama al'amarin sha'anin wannan ranan ranan ne Allah ya fara halitta na yi wato annabi Adam a ranan Allah ya busa mishi rai a ranan Allah ya ce ya shiga aljanna a ranan aka fitar da shi daga aljanna a ranan aka ce ya dawo duniyan nan ya ci gaba da rayuwa alkiyama ba za ta tsayu ba sai a wannan ranan ba amma sai aka yi musu dungu ba a faɗi ranan ba to ba ya hude, ya yi ya gano ranar abu ya gagara kuma Allah bai gaya wa annabinsu ya gaya musu ba to ne kawai sai suka yi wa kansu kantafi suka yi cininin canana irin na yaran eh, firamari ko da suka tashi kirga don wannan ranar sai suka alakanta shi a tunaninsu ba cewa wannan ranar ba wani rana ba ne sai ranar da Allah ya hana su kamun kifi yawwa kada alim a menene alimtumul ladina atajau minkum fi sabti sai suka ce kai biyar da aka yi ranar asabar ne da aka sai suka zaɓa wa kansa ranar asabar ji shi ba ya gude baya aikin komai ranar asabar zai ce shi ne ranar da Allah ya girmama ranar da Allah ya fifita kenan da aka baya yin komai su nasara da suka zo sai suka ga ai yahudawa sun riga sun dauki asabar kuma yahudawa wannan abokin gaban su ne ba sa ga maciji ba sa zama on the same platform tare da su yahudi da mu kin su su ma suna kin yahudi to tunda yahudi sun dauki asabar su sai suka ce za su saba musu shine sai su kuma da suka tashi nasu a harbati matin sai suka ƙara shallawa gaba sai suka dauki lahari <laughs> can suka harba lahari to da wannan al'umman manzan Allah muka zo sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah Allah ne da kanshi sai ya mishi wahayi yace shine ranar juma'a da haka yahudi ya bata nasara ya bata kai kuma an dakatar da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin wato yadda al'amarin ya kasance kaman wani mai aiki ne ya dauki an kwadugo yace yana son a yi mai aiki daga safe zuwa faduwar rana idan aka gama ga adadin abin da zai biya yahudawa su suka fara karɓan mashin na aiki suka fara aiki tun daga fitar rana suna ta aiki suna ta aiki suna ta aiki ana zuwa tsakiyar Nini. sai suka ce kai ya gida fa mun gaji fa sai ka amma yarjejeniyar da muka yi na menene suka ce zuwa faduwar rana yace to in ba ku karasa ba ba zan biya ku ba sai suka ce wallahi sai dai ka ƙi biyan mu dai ba za mu karasa ba sai suka saki kayan aikin suka gudu nasara na zuwa sai aka ce to ga wani aiki da aka ɗauki wasu kwadugo an ce su yi daga safe zuwa dare sun fara yanzu ga sun kai tsakar rana suka ce sun fasa to ko ku za ku karasa aikin a biya ku gaba ɗaya kuɗin da aka yarjejeniya da su sai suka ce eh sai aka ce to ku ci gaba sai suka kama aiki tiryan tiryan tiryan tiryan su ma ana zuwa lokacin la'asar su ma sai suka ce kai ne gida mu ma mun gari ku ƙarasa a biya su zai wallahi ba za mu karasa ba <laughs> in ba ku karasa ba ba zan biya ku ba suka ce eh mun yarda ma ga wanda zai karasa. su ma sai suka gudu to shine sai al'umman manzon Allah muna zuwa sai aka ce mata to ku kun zo abu fa ya muku daidai daga yanzu zuwa faduwar rana ku karasa aikin nan a biya ku aikin wahalan da wa'ancan suka yi gaba ɗayan shine mu al'umman sai muka karasa aikin shine sai aka cika mana ladan cikin manzan Allah ya ce wannan shine abin da ya faru wajen laliban da asabar da lahadi mu sai aka datar da mujuma. da haka mu muka zo daga ƙarshe kuma shari'anmu ya fi sauki amma kuma za mu fi su alkhairi da lada a wajen Allah kaga wannan da alherin manzan Allah ya fa shi sa wallahi kullum muka tuna mun zo cikin al'ummar manzan Allah ko mu rika yin wani godiya na musamman wa Allah dan ba karamin ni'ima da falala da daraja bane Allah ya sa mu dace to ka ji abinda da annabi ya faɗi kenan suna mana hasada game da juma'a shi yasa zaka ga har yau waɗannan yahudawan ba su kyala musulmi akan ranar juma'a ba yanzu fa da za a tashi za a sa jarabawa sai ka ba yahuda ya sa jarabawa wanda ya shafi kowa sai ya sa shi lokacin sallar juma'a duk saboda wannan hasada ne ba ku ga wani matsiyaci da aka ce a wani ƙasa ba aka naɗa shi shugaban zaɓe ba wanda har yau muna nan muna fata Allah ya kwaɗe shi yanzu ya sa ranar da za a yi zaben shugabanci na ƙasar cikin watan azumi <laughs> to makiyin Allah ko kaki ko ka zo ba za mu fasa azumi ba billahi ne sai dai uwarka ta haifi wani to kuma mu zuba da mu da kai ba muna cikin watan ramadan din ba za mu yi alkunuti ai za ka ga yadda Allah zai yi da kai ka je ka ji labarin gwamna wace a Kano ka je yadda Allah ya yi da shi ka je ka ji labarin gwamna na jihar kaduna ya kuwa ko ka je da Allah yi da shi to mu zuba da mu da kai ka je ka ji labarin ɗan baba na jihar taraba ka ga yadda Allah yi da shi addinin nan fa na Allah ne wallahi babu wanda zai yi faɗa da shi da zai sha ai tun kafin yanzu an ta nuna mana misali kun manta abin da ya faru da abrahata iyayen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin ba ba fara musulunci ba da matsiyacin ya zo ya zai rusa Ka'aba ne Abu Talib ya ce Abdul Muttalib afwan ne ya ce ni abin da ya dame ni shine raƙuma na da aka ce ya kwata ya dawo min da kayana dan ni ne mai gidan raƙuma shi ɗakin da ya zo zai yi faɗa da shi ai ɗakin ma na da mai shi ya tafi ya je faɗin da shi wala haka suka ce suka ce ba ruwan me ya faru sai Allah ya aiko mishi da wasu ba daga sama tsairar ababi to ya kai kai ma wannan da ka je kai ta musulunci zagon ƙasa kana ta yi wa musulunci ma kirki, kuma aka zo aka ce kai ne za ka shi da musulmai da kiristoci ko to ma ga ta inda za ka yi ku sa mishi ido ku riƙe wannan maganar da lambar kasar ɗin za ku ce mun faɗa saboda addinin Allah ne wallahi Allah shi yake wa addinin shi yakin maimai haka babu wanda zai tsokali Allah ya kwana lafiya wallahi Allah ya kyauta to ba yahude kenan jama'a manzon Allah ya ce yana matukar yi mu musulmai hasada akan ranar juma'a na farko kenan na biyu fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allati hadana Allahu laha juma'an da Allah ya datar da mu mu muka dace akan shi wa zallu anha su kuma suka bata suka kasa gano juma'a sannan abu na biyu wa ala alqiblati allati hadana Allahu laha sai hasadan su na biyu shine alqiblar da Allah ya datar da mu da Allah ya bai sa mu ma mun ci gaba da kallon Baitul Maqdis irin yadda su can suke kallo ba wa dhallu anha su ma suka bata daga gare shi abu na uku wa ala qaulina khalfal imani amin sai amin da muke yi a sallah wannan abun na kona wa yahudawa rai idan suka ji ana sallan nan kowa ya duk a bayan liman ba mai magana sai liman kaga alamar musulmi muna da tsari muna da shugabanci ba wanda zai tashi numfasawa ya yi yunkurin magana sai liman ya zo ƙarshen fatiha yana cewa wala bolin sai ka ji gaba ɗaya kowa ya ke ne a da wannan abin na ƙona musu rai su sun suka je wajen bautansu hauka-hauka ake yi sanda wannan ke ihu wannan na ihu wannan na ihu kaji abun ba tsari to amma sai suka rasa wai su musulmai ya suke abun na ne kuma su duba su ga wani lokacin liman din wani dan firit shi yake bada komantin <laughs> to waɗannan abubuwa guda uku ba yahude ya yi wa musulmi hasada akan wani abu kamar su to amma fa sai dai su mutu da wannan hasada kul mutu bi ghaizikum wallahi sai dai su mutu da wannan ba yadda suka iya Allah ya riga ya datar da mu to mu musulmai sai kuma mu san wannan ni'imar mu gode wa Allah akai kuma mu ƙara riki Allah nan da gaske da bin manzon Allah to shine wannan darajar namu zai ci gaba da tabbata kun san kafin mu su ma bani Isra'ila nan suna kan darajar nan da matsayin nan amma su suka wulakanta kan saboda kin bin Allah to mu ma da za mu daina bin Allah yadda ya kamata da za mu yi wa manzan Allah rashin girki mu daina bin sunnan shi wallahi za mu fi yahudi da nasara wulakanta Allah ka tsare mu daga wulakanta sai Allah madaukakin sarki ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah yake haka muka maida ku al'umma mafiya alkhairi al'umma masu adalci malai yace abinda Allah yake nufi a wannan ayan inna ma hawwalnakum ila qiblati ibrahim alayhi salam abinda yasa muka juya fuskan ku ya ku al'umman manzon Allah cewa ku ji gaba da kallon alƙiblan annabi ibrahim na halakum muka zaɓa muku wannan alƙiblan linaj'alakum khiyaral umami mun yi haka ne don mu mai da ku ku ne mafi alkhairin al'umma ɗaya. daya shine jiya muka fara ji Allah yake kuntum khaira ummatin ku ne mafi alkhairin al'umma wannan na daga cikin hikimar na daga cikin dalilin da haka duk masu cewa suna wani addini a duniya babu masu kallon ɗakin ka'aba sai musulmi ko kun san akwai wani wanda ya taba musulunta sakamakon kawai kallon musulmai a lokacin da suke kalla a ɗakin ka'aba abin ya ƙawatar da shi ya burge shi ya ce gaskiya wannan alaman wannan addinin Allah ne tsarin kawai ya gani yadda yadda aka yi wani cycle cycle cycle gwanin ban sha'awa kai ma koyau ka je ka kalli talabijin ka gani kaga in an tafi ruku'u na yadda abin ke wani yar gwanin ban sha'awa musamman aka ce lokacin aikin hajjin nan kowa na cikin fararen nan kamar wasu balbelu kai daga ganin wa'annan kasan sun yi kama da mutanen kirki su in suka je suna annual service ɗinsu ya kuke gani shirme da bankaura da rashin fit wani daga cikinsa ai ya taba faɗi ya ce wallahi in ba musulman nan ba duk duniya babu al'umman da za su yi irin wannan taron a fara lafiya a yi cikin natsuwa kuma a tashi lafiya ya ce wallahi babu a haɗa miliyoyin mutane ma ya ce ai suna yin su na ainihin wato shekara ba sa tara kwatan-kwatan waɗannan mutanen ya ce amma ba a tashi wajen sai an yi ta'addanci sai an yi zinace-zinace sai an yi sace-sace sai an yi fashi da makami Kuma ku gane wani E, eh, fasto sai ya yi fashi da makami duk kan canjin da ya karbe ka taba jin limamin maka ya karbe wani canjin ya ce ku tara wa god a karya ne wallahi shi ne god din da yake karba haka haka wannan addinin sai yake shi yasa aka ji wani lokaci sun taba zuwa suka nemi wani allocation shi shugaban ya ce kun san mu ma dai duk malaman ku ne a wannan abun business ne abun da aka duk wani mai coci dan business ne ba wani allocation da zamu ba ku yace waɗannan kuma su dan Allah kike yi su sai dai ma su sa kuɗin su su wannan shine addinin gaskiya jama'a to Allah ne ya zaɓa al'umman manzan Allah ya mai da su suka fi kowa alkhairi to wannan alkhairin ya ku al'umman manzan Allah ku tabbata akan wannan alkhairi kada ku sauya wannan alkhairin da ainihin wato sharri kada ku baddala abinda Allah ya baku na alkhairi ku ainihin wato nuna sharri saboda ainihin wato son zuciya wannan na daga cikin zamiyan da yake samun sai ɗewa musulmai amma alhamdulillah tun da dai addinin na Allah ne ko da ɗai sun yi zamiyan addinin ne yana nan shi baya faduwa da haka daidai lokacin da waɗanda suke jagoran addinin na wannan lokaci ko wannan zamani ko wannan ƙungiya ko wannan ɗariƙa suka zame suka zama su ra'ayinsu suke bi sai ga Allah ya tada wasu sababbin wa bayin shi wanda su kuma za su zo su ƙara jaddada addinin sai a ƙara ganin haske da annurin addinin da haka ba za a taɓa ganin wato musulunci ya faɗi ba jama'a wannan alƙawarin Allah ne to wannan kun ji Allah ne mana wannan ja'alnakum ummatan wasata ai ikhtarnaha lakum linaj'alakum khiyaral umam khiyar nafi alkhair litakunu yawmal qiyamati shuhada'a 'ala al-umam kun ji hikima saboda ku zamo ranar tashin alkiyama ku Allah zai kafa a matsayin shaida akan al'umman da suka gabata ku ji fa bamu rayu da su ba fa taɓa ganin su ba amma abinda Allah ya saukar saukarwa manzanmu ya zo mana da bayanin su gaba daya da aka ba halin al'ummar da ta gabata da bamu sani ba mun san al'umma annabi lut da matsalan su al'umma na yi wato laifin luwaɗi duk muna da labarin shi mun san matsalan Musa da mutanen shi Fir'auna kenan ko mun san matsalan mutanen annabi Dawud duka al'ummomin Qur'ani ya ba mu labarin su kai ka ce tare da su muka yi zamani to wannan yasa saboda Allah ya yarda da al'umman manzan Allah ta ya sanar da mu domin an je ranar tashin alkiyama in suka mutsa to ku kuma ku zo ku zama shaida akan wannan to bari ku je yadda manzan Allah ya bada wannan labari shi ma yace li'anna al-jami'a mu'tarifuna li kullum bil saboda baki ɗaya al'umma suna i'tirafin cewa su ne suke da lakum bil cewa ku al'umman mazan Allah ku ne kuke da wannan falala walwasatu ha huna alkhiya da aka kalmar alwasa da aka faɗi a nan, ana nufin zaɓaɓɓu. al'umman manzan Allah wasu zaɓaɓɓun al'umma ne shi sa duk wanda ya zo cikin wannan al'umman amma bai ji manzon Allah ba wallahi abin tausayi ne a ce ka zo zamanin da za ka samu alkhairi na kasancewa mafi alkhairin al'umma gaba ɗaya amma saboda kin bin manzan Allah da ka yi. sai ka zama cikin masharrantan mutane har ka zama sarari. Allah ka raba mu daga wannan asara sai ya ce wal bayan su ne mafi alkhairi su ne mafi nagarta kama yuqalu kamar yadda ake cewa quraishun awsatul arabi nasaban wa daran quraishawa ne mafi darajar larabawa ne babban gida ba wace ce babban gida me yake nufi gida mafi alkhairi gida mafi daraja yawwa ce ai ha, wato mafi alkhairin shi kenan wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasatan fi qaumihi to manzon Allah a cikin al'umman shi kuma to dama shine fiyayyen su shine mafi alkhairin su ai ashrafahum nasaba shi yafi kowannen su nasaba mafi daraja ina fata an gane wa minhu daga nan ne aka ainihin wato fitar da ma'anan wannan kalmar alwasafa aka kira ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyar da muke yi da salatul wusta ina fata an gani wa minhu salatul wusta allati hiya afdalus salawat ita ce sallah mafi daraja mun yi bayanin salatul wusta baya ko da Allah yake hafizu ala salawati was salati za a yi ko to wa hiya al-asr eh sallar al-asr za mu zo can gaba insha Allah kama sabata fi sihahi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ingantacci to bari mu ji hadisin da an yi wato muke ishara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda al'amarin zai kasance a ranar tashin alkiyama malam yace wa qala al imam ahmad ga hadisin Imam ahmad ya fitar da shi yace haddathana waqi'un an al-a'mashi an abi salih an abi sa'id qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sahabi abu sa'id al Allah ya ƙara mushi yadda ya yace Manzan Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi ce. Yuda'a nuhun yawmal qiyama za a kira annabi nuhu ranar tashin alkiyama fa yuqalu la sai a ce mashi hal ballagta ka isar da sakon Allah kuwa fa yaqulu na'am sai ce na isar sai a ce mashi fa yud'a qaumuhu sai a kira al'umman shi fa yuqalu lahum sai a ce musu hal ballagakum wannan mutumin ya isa muku da sako fa yaquluna sai su ce ma atana min nadirin wa ma atana min ahadi ba mu taba jin wani mai wa'azi a garin mu ba <laughs> ba wani wanda ya taba zuwa da sunan wai yayi mana wa'azi mu bauta wa wani Allah guda daya babu shi kaji ba wace na cewa lahira gidan gaskiya ko ashe akwai raguwar makaryata a can wallahi sai sun karyata annabi a gaban shi ba ba kunyan Allah ba kunyan sauran bayan Allah da ke tsaye a dandalin kiyama fa yuqalu li nuhi sai a ce to kai annabi nuhu kaji an tambaye ka kai ka ce ka isar kaji akan idan ka sun ce ba wanda ya taba musu wa'azi shekara nawa annabi nuhu yayin wa'azi jama'a 950 amma kaji waɗannan mutanen saboda ba kunyan Allah ba kunyan bayan Allah sun ce ƙarya ne ba wanda ya musu wa'azi sai Allah ya ce to shikenan babu iskaliya kai nuhu man shahadu lak wa zai zan shaidanka cewa ka isar musu da sako fa gulu annabi nuhu na buɗan baki sai ya ce muhammadun wa ummatuhu annabi muhammadu da shi da al'ummar shi su za su shaida na ya Allah qala fa zalika qawluhu mai riwaya yace wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa ka ji ma'anan wannan ayan ke qala wal wasatu al adl ake nufi da al wasat shine al'umma masu adalci za su zo su faɗi gaskiya ba za su yi ƙarya ba fatad'una sai a kira al'umman manzon Allah su mu din kenan fatashhaduna lahu bil balag gaba ɗaya mu sai mu shaida cewa tabbas annabi nuhu ya isar da sako thumma ashhadu alaikum manzo Allah yace ni kuma sai in zama ni ne zan yi shaida akan ku haka al-Imam bukhari da Tirmidhi suka kara rawaitan wannan hadisin da wani lafazin daban a cikin musnad Imam Ahmad ya kara rawaito hadisin daga dai shi Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranan tashin alkiyama Manzan Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ya ji yaji'un nabiyu yau mace wa ma'ahu rajulan wani annabi zai zo gaba ɗaya ba wanda ya biyo shi sai mutane biyu iya waɗanda suka yi imani da shi kenan mutum biyu jama'a kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah wa aksara min zalik wani annabin kuma zai zo da mutanen da suka tsara biyu ɗin nan wani hadisa annabi ya yi bayani yadda abin yake don maza Allah cewa yi urida alayyar umar, wallahi an ɗauko tashin alƙiyamar ne tun kafin aje sai aka yi wa manzan Allah display din su yadda abin zai kasance tun kafin aje wani abu sai manzan Allah manzan Allah ba tun fa aka nuna mushi ba ba ba bane a'a real life ne yadda abin zai kasance aka ajiye wa manzan Allah manzan Allah ya ce urida an yi min arzin shi an nuna min shi ido hudu ina kallo ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahab sai naga wani annabin mutane ne ɗan goma sha suka bi shi wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan ga Allah ce wani annabin mutum ɗaya ne mutum biyu suka bi shi kai wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad annabi yace wallahi an naga annabin ma da ba wanda ya bi shi duk wa'azin shi shi kadai imani da kanshi ya komawa Allah mutane shi duk sun juya mashi baya a waɗannan annabawa ke kenan jama'a to kai kaga me kai damuwanka a yau da za ka ce wai kai dan malami ne kana damuwa saboda wani malami wai an fi sauraron wa'azin shi fiye da kai ina ruwanka kai ka isar da sakon abinda Allah yake kawai kai ka isar Allah bai sa ka kai lissafin waɗanda suka ji ka ba inna ma alaika albalag isar wanne aikin da ke kanka kai ka faɗa eh kuma sakon ya kai ga mutum ɗaya e to shi ke na ka gama aikinka imani da ji da wa wannan kuma ka bar wa Allah ya yi wa wanda ya ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana cikin haka shine sai aka nuna min wani sawadun a'zam wasu gungun mutane su kuma sun gabato da annabinsa a gaba manzo Allah ya ce sai da nayi burin ina ma a ce ni ne wannan annabin da mutanen nan saboda yawan su da ya gani yace sai aka ce mun haza Musa wa qaumi wannan annabi Musa kenan da mutane shi kaga duk gwagwarmaya annabi Musa shi ya samu rabon shi duk wahalan da suka bashi kuma <laughs> an gane wannan da ke ko manzo Allah yace sai nace to ni kuma ban san ya zan kare da al'umma ta ba yace ina cikin wannan tunanin sai aka ce mun in daga kai in kalli can sama manzo Allah yace sai na ga wasu dandazan mutane suna gangarowa iya ido na iya mutanen ne sai aka ce min wai ja in kalli dama ma yace da na kalli dama sai na ga wasu jama'a wanda sun ninka wancan aka ce min in kalli hagu na ga ninkin ba kuma sai aka ce min to waɗannan su ne al'umman ka ba mun gano nan da ke ku shi yasa wallahi duk gwagwarmayar nan da muke yi don mu shiga cikin al'umman manzan Allah ne da haka duk wanda yake ganin cewa ana mishi ba daidai ba yana jin zafi taimako ake son a yi duk mu gudu ne mu tsira tare amma ba wai dan a ba wani haushi ba ko wani yayi murna a mu manufan mu dan Allah ne kaɗai, dan kuma mu samu gudu tare mu tsira tare shi yasa ka ji mu kanmu muna zaune din nan wallahi in karatu ya zo kan wani abu da muke yi ba ma yin shiru a kai haka za mu rantsoci kawunan mu da kanmu saboda mu gyara haka ake yi da ma ko ba haka ake yi ba a sai kaga mu ba wai damuwar mu saboda wani yana yin abu ba daidai ban ma san kana yi ba ya dai zo daidai karatu ne sai ka ga abin ya dace da kai to amma nufa kawai ka gyara mu ma an ta dace da mu ba ma tsallakewa haka za mu faɗa don mu gyara don abin da muke so gyaran shi zai tsiratar da mu kuma an fahimci saƙon ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan al'umman tawa sune al'umman da Allah ya wa wannan ta gomashin har sai da aka yi min albishir cewa a cikin su ma kafin a zo a fara hisabi akwai wasu adadi dubu saba'in wanda kawai za a kira su ne a ce ku ku fara tafiya tukuna ku ko hisabi ma ba za a yi muku ba <laughs> wani sahabi yana jin wannan sai miƙe ce ya manzan Allah ud'ullaha an yaj'alani minhum ka roƙa min Allah ya sanya ni cikin wannan tawagar dubu saba'in dinna." nan sai manzan Allah ya ce anta minhum shikenan kana cikin su shine ukashatu jinu misfan Allah ya kara mushi yadda shi tun a nan duniya ya samu wannan lafisu da aka wukata ba za a mai hisabi ba jama'a ranar tashi alkiyama ana tashi alkiyama za a ce ya wuce wani sahabi sai ga a da rashin kira a kai karam daidai ya fata ya manzo Allah ni ma a roka min sai manzo Allah ya ce ayya dama ɗaya aka ban aka ce wanda ya fara tambaya in bashi ji manzo Allah shi kanshi bai yi wa kanshi rizabin ba bai yi wa ƴaƴan shi rizabin ba wannan shine manzon Allah jama'an gano ya ce dama ɗaya aka ban kuma wani bawan Allah ya riga ya roka kuma na riga na bashi sauran sai dai in gaya muku alamomin su wala Allah in ka kasance daga cikin masu waɗannan ɗabi'un kai ma za ka shiga suka ce to ya manza Allah sifkum lana sifanta mana su waye ka ji sabai da kwaɗayin alkhairi kuma manza Allah yace humul ladina la yaftarqu su ne waɗanda ba sa neman taimakon wani ya zo yi musu maganin wani lalura da Allah ya dora musu duk in Allah ya dora musu lalura ko to sai su ce daga Allah ne kuma Allah zai dauke ba za su ce wani ya zo ya taimaka musu ba ka ji ba wala yaktawun ba sa yin lalata ma'ana ba sa zuwa ce da Allah amin allura na kurje a nan a Ba za su je su ba shi ne falaf ba sa nema shi sa aka ce la yastarkun wala ya tafai wala ya tafari sannan ba sa canti in za Allah karshe sai ce wa ala rabbihim ya su kawai dogaro da Allah ne ɗari bisa ɗari to wannan shine sifofin su in kana son ka zama cikin su kai ma sai ka <laughs> Allah ka rufa mana asiri amma kuma fa kakka yi ta wata ranka ji cikin ka na ciwo kace wallahi malam ne ya ce kan mu nemi magani a ba <laughs> kai kake zan ka shiga cikin su gode ma yau Allah ya samu jaki da haka kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake sai a ainihin wato a Abu Sa'id al-Khudri yace za a zo da wani annabi mutum biyu kawai suka bi shi wani kuma mutanen sun dan tsara haka to ana cikin haka fayud'a qaumahu sai a kirawo wani annabi da al'umman shi fayuqalu sai a ce wannan annabin hal ballagakum aw hal ballagakum hada shin wannan mutumin ya isa muku da sakon da Allah ya aiko shi fa yaquluna wadannan al'umma sai ce la bai isar mana ba ban ma taba ganin shi ba to shi kuma waye shi ka ji ƙarya fa fa yuqalu lahum sai a ce musu hal ballagta to kai ka isar musu da sako an gane wannan da kyau ko hal ballakta kauma ka isar wa mutanen ka sako fa kulu na'am sai ce ya Allah na isar na isar kai ma ka san haka to amma duk da haka fa yuqalu sai a ce wa wannan abun annabin man yashhadu lak wa zai zama shaidanka fa kulu muhammadun wa ummatuhu sai ce al'umman manzan Allah da shi manzan Allah su za su zama shaida na fa yud'a bi muhammadin wa ummata sai a kira manzan Allah wa ummatihi da al'ummansa fa yuqalu lahum sai a ce hal ballaga hadha qauma wannan annabin ya isar wa al'umman shi sako kuwa fa yaquluna na'am gaba ɗaya sai mu ce kware ya Allah ya isar fa yuqalu sai a ce mana wa ma allamakum me ya sanashe ku ya ake kuka sani fa yaquluna gaba ɗaya sai mu ce ja'ana nabiyuna fa akhbarana mu ne zo mana sai ya ba mu labari ina masu cewa ba su yadda da maganganun annabi ba kaga dama kai ba su cikin waɗannan Don kai baka yarda da annabi batun a duniya mu da muka yarda da manzon Allah muke bin maganganunsa mu ne za mu ce annabi ya zo shi ya gaya mana annan rusula cewa dukkanin annabawa kad ballagu sun isar da sakon da Allah ya yake su fa zalika qawluhu azza wa jalla wannan shine ma'anar fadin Allah magwayi da ɗaukaka da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa yace litakunu shuhada ala nas kun gani ko domin ku zama shaidu akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzon Allah ya zama shine zai yi shaida akan ku to bayan nan sai malam ya cika shi da ainihi wato wani hadisi a karkashin wannan gaban yace al-imamu ibnu abi hatim abdurrahman kenan shi ma ya rawaita hadisi a cikin tafsirinsa zuwa ga sahabi jabiru ɗan abdullah kowa ya san jabiru ko ya ce ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ana wa ummati yawmal qiyama ala kaunin mushrifaini a au mushrifina ala al-khalaiq duk da shi wannan hadisi yana da illa gaskiya amma dai bari mu karanta tun da mun dan fara abin nan manzo Allah ya ce da ni da al'ummata za a kawo mu a ranar tashin alkiyama akan wasu wato karaga na ɗaukaka da daraja anan nan za a azamu sai ya zama mun ɗaukaka akan sauran halittu ma minan nasi ahadu babu cikin sauran mutane mutum ɗaya illa wadda annahu minna sai ya ci burin ina ma da shi ma yana cikin al'umman manzan Allah saboda za a gan mu cikin wani daraja na sama ne kawai kowa na ainihin wato burin ya zama daga cikin mu wadda annahu minna wa ma min sannan babu wani annabi kazzabahu qauma wanda a ƙaunu wanda al'umman shi suka karyata shi illa wa nahnu nashhadu annahu qad ballaga risala ta rabbi azza wa Fate sai mun shaidawa Allah cewa wannan annabin ya isar da saƙon Allah wa al'ummansa al'umman ne kawai yanzu suke son su yi to wannan hadisi Alimamu a alhakin shi ma tara a cikin Mustadrak nasa amma a cikin isnadin akwai wani mutumi wanda aka ainihin wato a cakume shi wanda ba a sallama wa riwayan shi ba to ko da wannan bai inganta ba kadeji wanda muka karanta a sama shi ya riga ya isa ko to wannan irin shaidar shine fa har mu ya junanmu Allah madaukakin sarki yake hukunta shaidan da muke bayarwa akan junanmu kun tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da aka wuce da wasu mamata na farko annabi ya ji mutane na ta faɗan alkhairin shi ana cewa mutumin kirki wani kam an yi asarar tafiyar shi wani kam irinsa ake so manzo Allah ya buɗi baki sai ce waje wajabat duk abin da kuka faɗi ko to Allah ya karba kuma da haka Allah zai mai hisabi tunda alheri kuka faɗi to Allah ya ɗauke shi a matsayin mutumin kirki da shaidan ku Allah ya mishe hukunci haka jama'a ku ji duk wanda ya mutu waɗannan mu al'umman manzan Allah muka rinka faɗin halayen shi ko in ana faɗin alkhairi to wallahi da wannan alkhairin Allah zai hukunta shi duk wanda ya mutu kuwa aka rinka faɗin munanan maganganu aka rinka suka ana cewa mutumin banza Dan iskan gari ya addabi al'umma ya batar da mutane ya cuci mutane ya yi zalunci ya yi kaza ko wallahi da wannan Allah zai hukunta shi ba sai an tsaya an yi wani dogon bincike ba tun da dai mutanen da ya rayu da su da suka san shi ga abin da suka faɗi to da wannan Allah zai mushi hisabi da haka da ni da kai mu fara tambayan mu. idan da za a ce yau na faɗi na mutu me kake ganin mutane za su faɗi na shaida a kanka Shi ne halayenka ne fa sa Allah madaukakin sarki yake cewa a menene a a a ne wancan ayin ne cewa Allah na ganin abin da kowa ke aikatawa wallahu alimun bima taf'alun ina fata an gane Allah na sanne da abin da kowa ke aikatawa to haka mutane ma suna sanne da abin da kowa ke aikatawa yadda kake ganin kowa dinnan ya san halin kowa da haka da halayen mu da mu faɗi wato makomanmu mu dukan da aka duk wanda ka jiya mutu jiya yi nadama yi takaici yi alhini aka rinsa san mushi albarka da izinin Allah ya sha a wajen Allah haka duk wanda ka jiya mutu mutane na faɗin sharri ko da saboda munafunci wasu sun yi shiru ko wala wasu sai sun faɗa sai su ce an huta ba haka bane jama'a to da wannan shi ma Allah zai hukunta shi wannan ayan shaida ne akan haka wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata al'umman manzon Allah ba za su taba haduwa akan ƙarya su ba da shaidar ƙarya akan mutum ba gaskiyan da ke tare da shi shi za su fayi yahudi ne aka san su da wannan ƙabiya shine wata rana ban mun taɓa karantawa cikin tafa kamun jana'i ko aka samu wasu mutane wai su yan cuwa-cuwa idan aka yi mutuwa sai su je su tattaro mutane sai su kawo shi gidan mamaci kowa sai a bi shi a bashi cin hanci abin da wallahi kuwa sai a rarraba a ba a faɗi sai a rarraba musu kuɗi in aka gama sai a ce to jama'a ku za za a zo a rinka bin mutane ɗaya ɗai ana cewa wani wai mai zaka faɗi game da mamacin nan ne sai ce mutumin kirki mutumin gwargwadon kuɗin da aka bashi gwargwadon shaidar da zai wai ne yanzu Allah yake son a yi wa wayo Allah ake kul atu allimuna Allah bi dinikum Allah za ku gaya wa hakikanin abin da ke zuciyanku ta inna Allah alimun bi zati sudur wala Allah ba a mishi wayo ba anan ne aka taba jin wani malami da aka gayyato da aka bashi wasu kuɗi da sai sun komo ba da aka zagayo kanshi zai yi addu'a sai ya fara cewa ya ayyatu an-nafsul menene al-khabisa ya fara jawo ayoyin azaba sai ɗan uwan mamaci suka ce haba malar wutan jihar jahannama kake kaja ya ce kuma ga abin da kuka biya wani <laughs> ainihin da nan sai kowa ya saki hancin lalitan aljihun shi aka yi ta ba malar kuɗi ya ce to ya ayyuwa nafsul mutuma inna irji ila rabbi <laughs> nan da nan ya mai da shi aljanna to irin wannan shi shine in bid'a suke yi jama'a shine za ka an ce wai an zo an yi taron fidda'u shi ma irin wannan ne fa wallahi in mutumin kirki ne mutumin kirki in na banza ne na banza ne ba wani fidda'un duniya da za a yi da zai tseratar da shi daga abin da ya sa kan shi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya to kun ji shine ma nan wa da ja'alnakum ummatan Wa wasata litakunu shahada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda shi ma wata rana a lokacin yana amirul mu'minina yana tsaye sai aka zo da jana'izan wani mutumi daga cikin bani salama wannan mutumin a sai mutane suka rinka shaida kamar da muke ambatawa ko mutane suka rinka faɗin alkhairan shi sai annabi ya ce wajabat wajabat aka sake wucewa da wani mutane suka rinka faɗin sharrin shi annabi ya ce wajabat wajabat shine da aka tambayi manzo Allah ma'anan wannan za Allah ya ce ai ku ne shaidun Allah a doron kasa da haka wanda kuka yi shaidan alkhairi a kan shi to aljanna ya tabbata gare shi wanda kuka yi muguwar shaida a kan shi wuta ya tabbata gare shi Allah ka tsaye sai annabi ya ja wannan ayan ya yi musu hujja da shi shine sai ya ce sadaka rasulullah wato a mus'ab dan sabit kenan yace sai ya gaya mana haka a daidai wannan lokacin cewa Allah ya yi gaskiya manzon Allah kuma ya isar da sakon Allah da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kan uwa masu albarka bayani yayi bayani ga lokaci ya aini wato kawo mana jiki mu yi hakuri dai mu tara a gobe akwai raguwan bayanai da zamu fitar a karkashin wannan ayar wanda zai kara aini wato cika shi mana fawaid da ayoyin nan ke dauke da shi daga bisani sai mu ci gaba da jin bayanan. wato alƙibla da muke ji ho insha Allah masu albarka a nan za mu saurara insha Allah muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya gyara mana halayenmu Allah ya sanya mu daga cikin bayi masu kyautatawa kuma waɗanda in suka yi aiki yana karɓar ayyukan nasu Allah ya ƙara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah madaukakin sarki ya ji kan magabatan mu ya gafarta wa malaman mu da iyayen mu ya sa mu ainihin wato cika da kyau da imani ya hada mu da mu da su a gidan aljanna da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi na'am